أما بعد السلام عليكم ورحمة wa وبركاته godiya su ƙara tabbata ga Allah maɗaukakin sarki mai kowa mai komai salati da sallamawa ga shayyan halitta annai Muhammad da shi da sahabbansa da iyalansa da mumunai waɗanda suka bi ta sa har zuwa ranar tashin alkiyama muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya sa mu kasance daga cikinsu barkanmu da sake haduwa a wannan rana ta asabar wacce ta dace da goma sha biyar ga watan jima'ad al-akhir hijiran annabi sallallahu alaihi wa sallam shekara 1447 wanda ya dace da shida ga watan sha biyu miladiya 2025 Allah madaukakin sarki ya ba mu aron lokaci mu sake haɗuwa domin ci gaba da karatu cikin wannan littafi na ahkamul jana'iz wa bid'uha na fadilat ash-shaykh al-muhaddith Muhammad Nasiruddin al-Albani tagammadahu Allah bi rahmatin min a zaman da ta gabata mun karkare fasali na goma sha biyu wanda ya magana akan abin da ya shafi daukan gawa da kuma raka gawa a yau za mu tashi a fasali na goma sha uku inda malam ya sa masa suna a salatu alal janaza shi kuma wannan fasalin zai magana ne akan yi ma gawa sallah duk abubuwan da suke da alaƙa da sallar gawa hukuncin sallar gawa waye da waye ba a musu sallah waye da waye ba wajibi ba ne a yi musu in an musu an kyauta in ba musu ba a yi laifi ba waye ya zama wajibi a yi masa sallah ya shi mukan ba yadda ake sallar a ina ake sallar ina liman yake tsayawa in ga wani namiji ne in ga wani mace ce duka ya ake tsayawa in ga wani sun wuce ba guda ɗaya ba ne guda biyu ya ake ije su in guda sama da ɗaya ne kuma namiji ne da mace shi ma ya ake ije gawa a gaban liman da abubuwan da suke da haraka da wannan duk malam zai mana magana insha Allah a cikin wannan fasali Allah maɗaukakin sarki ya samu dace malai Afsalatu alal salatu yi al-janaza yima janaza ma gawa sallah malai ce fakara ta hamsin da bakwai ya ce wa salatu alal mayyiti al farbu kifaya ya ce yin sallah ma wanda ya zama ya rasu gawa wanda yake na mutum musulmi farali ne amma farbu kifa'i farali ne amma ba na ainihi ba Ma'ana wajibi ne farali ne in ba a yi ba kwata-kwata to dukkan wani musulmi da ke da masaniya da rasuwan wannan bawan Allah da ya rasu yana da laifi amma in haka samu wani adadi waɗanda sun wadata suka yi to waɗanda ba su yi ba ba su da laifi an gane shi ne farali wadda ba na ainihi ba ba farbu kifaya ba ba farbu aini an gane ku amma ka ce abu farali ne na ainihi kamar da imam malam mai ahalari ya yi bayani a cikin ahalari ku daga daga cikin ma ya jibu alal mukallaf bayan tasihu imanihi yace sun ba ma'rifatu ma yuslihu bihi farda aini ku yace bayan ya inganta imaninsa sa'annan ya san abin da zai gyara farillansa na ainihi mana farillan da wani bai ɗauke mishi dole sai in shi ya yi to kuma akwai farillan da ba ayin ba ba na ainihi ba su ne waɗanda in ba a yi ba kwata-kwata to kowa yana da laifi amma in aka samu wasu suka tsayi suke suna yi kuma sun wadatar to waɗanda ba su yi ba ba su da laifi an fahimta ku to kamar sallar janaza yana ciki sallar janaza yana daga cikin waɗannan farillai waɗanda ba na ainihin ba su ake kira fardu kifaya to sallar janaza yana da wannan hukunci ne na fardu kifaya me yasa malamai suka faɗa haka malai ce li amrihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama biha fi ahaditha so da annabi sallallahu alaihi wa sallama yayi umarni da ayi sallar a hadisai da yawa wanda an zo da janaza ya ce a je a yi sallar shi kuma bai yi ba a ga farali na ainihi ne ai shi yake fara wucewa gaba ko mhm. amma tun da aka samu ya ce a je a yi shi kuma bai shiga cikin waɗanda suka yi ba ya nuna cewa ba farali na ainihi ba ne ya nuna cewa ashe za ta iya sauka a kan wani Ya yace akuru minha hadith zaid bin khalid al-juhani yace daga cikin waɗannan hadisan zan ambaci ɗaya daga ciki shine hadisin sahabi da kira zai bin Khalid al-Juhani Allah madaukakin sarki ya ƙara yadda a gare shi wannan hadisin da malam zai ambata yana da wasu hukunce-hukunce bayan hukuncin nuna cewa sallan janaza fardu kifaya ne yana kara nuna mana hukunci na hatsari na cin amana insha Allah wanda za mu karanta za mu wannan sahabi Zaid bin Khalid al-Juhani radiyallahu anhu yace anna rajulan min an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama tuwfiya yace lallai an samu wani mutum daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da ya rasu yawma khaybar a lokacin da aka yi fatho haibar khaibara sunan gari yana dab da madina a lokacin gari ne na yahudawa gari ne na yahudawa to garin ya zo ya koma hannun musulmai su yahudawan haibara wasu sun zaɓe su tafi ko su bar garin su ba za su yi musulunci ba ko ba za su zauna tare da musulmai su rinka biyan haraji ma gwamnatin musulunci ba sai suka zaɓi su margar da da tsarin musulunci ke an zo gari ana kiransu ne zuwa ga musulunci in suka ce ba za su musulunta ba dama ka'idan ke na la'isra fi din ku suka ce su gaskiya ba za su musulunci ta ce to shi kenan ba matsala ku zauna za ku yi addinin ku amma za ku rinka biyan haraji ma gwamnatin musulunci sai suka ce sun yarda shi kenan sai a ci gaba da zama tare da su ko abin da shari'a ta ce shi ne sai a bambance tsakanin wurin zaman su da wajen zaman musulmai ba za zama sun cakudu ga gidan musulmi ga gidan kafiri ba ya zama angwannin su daban angwannin musulmai daban so tarbiyyar mu ba iri ɗaya ba ne in suka zama a cakude to abin da yake faruwa yanzu shi zai faru Shi ne sai zama tarbiyyar yara musulmai masu tasowa shi ma sai ya sai tarbiyyar ya rikici abin da muke fama da shi kenan ku sai ga tarbiyyar ya rikici sai ga yaro musulmi ya tashi in ba an tsayi wani daka ba sai ka samu mace tsakanin mene tarbiyyar addini shi da tarbiyyar da ba shi ba ko ba gaba ne suna ga da sallah mutum ya yi askin arna shi kuma dole ya yi adan sallah sallah ba kuma sai ado irin na arnar ba ma correlation ai abu ne ja wannan shine cakuduwa da ake cakuduwa da ake Allah ya sa mu gane Allah ya kawo mana mafita to wannan shine kaidan suka ce mun suka ce ba za su musulunta ba amma za su zauna za su rinka biyan gwamnati tax jizya kenan shikenan sai a kale su cigaba da zama a garin musulmi suka ce ba za su musulunta ko ba za su biya tax ba za su biya jizya ba to sai a sai a shelanta musu yaki kaga sun nuna wuyan su ya isa yanka ke sai a sa lokaci da time da gurin da za a haɗu a gwamza saboda tsarin musulunci ba ambush ko ba za a zo ne kawai a shiga garin ko a fara kashe mutane a sanarwa za mu so mu haɗu rana kaza lokaci kaza a guri kaza ku fito da sojojin ku fito da sojojin ku ai ku fuskance ni ka fuskance ni an gane to in ba za su iya ba sai su margar suka kai ba za mu iya kara da waɗannan sojojin ba to shi kenan, inda ba ku iya zama ku yi addinin tare da mu ba to sai da ku bargarin ka kawai to abin da ya faru a Khaibar kenan wasu sun tafi <clears throat> wasu kuma sun yadda za su zauna a su su ci da yahudancin su kuma suna biyan haraji ma gwamnatin musulunci an gane to waɗanda suka tafi suka taska margarin duk abin da suka bari a garin na dukiya sunan shi fayi an gane ku. shi sunan shi ba ganima ba sunan shi ba amfal ba al'amfal shine ganima wanda an yi yaƙi aka kashe juna tukun aka samu an gane ku. amma wanda ba a yi yaƙi ba shine fayu shine faɗin Allah ma afa Allahu ala rasulihi min ahli al-qura ko shine fayu su sun tafi ne suka bar da gonakinsu da gidajensu da dukiyoyinsu da suka bari sunan shi fayu an gane ku to shi ma wannan ana raba ma sauran sojoji musulmai da iyalan waɗanda su kuma kashe su wajen yaƙi dan ɗaukaka addinin Allah to a wannan lokacin da aka buɗe Khaibar da wannan abun ya faru sai wani daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai rasu fa zakaru zalika li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai aka faɗa ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa wani fa Allah ya masa cikawa yau da suka faɗa masa fa qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya sallu ala sahibikum yace ku je ku yi ma dan uwanku sallah ni ba zan yi masa sallah ba amma na ba ku izinin ku je ku yi masa sallah da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam faɗi wannan fa taghayyarat wujuhun nasi li dhalik sai yanayin mutane fuskan mutane sai ta canza suka je masu yaƙi suka je lallai to akwai wata matsala ke da shi aka fito daga madina aka zo ta gano cewa shi yana cikin mujahidun ko kuma ya rasu kuma nan sallah sai ce mu mu je masa sallah shi ba zai musharaka wajen yi masa sallah ba to tabbas akwai matsala sai fuskar su canza suna son san ne matsalar amma suna kwarjinin annabi sallallahu alaihi wasallam tambaye shi annabi sallallahu alaihi wasallam sai gani fa qala shi ce inna sahibakum ghalla fi sabilillah sai ce ai dan uwan kun nan da ya mutu kafin ya mutu yayi guduli yayi guduli guduli shine ija abu za a raba wanda in an raba kana da kaso a ciki amma kafin a raba sai ka zame wani abu daga ciki akwai mutane masu irin wannan ɗabi'an ko inda in aka zo aka raba fa kai ma kana ci wanda za a raba da kai amma kafin a zo raba shi ka zame wani abu so da in an daga bayan an raba ma da kai kana da wani extra ta kafi saura samu an gane ku ko mai ko menene ko abinci ne kuwa za a raba da kai ila kowa ya samu take away da kai sai ka fashe idan mutane sai ka zara dai sai ka ɓoye. shine gululi to wannan wannan da ya rasu har yana ya fito yana daga cikin mujahidai amma saboda wannan abin da yayi annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai masa sallah ba ashe ba karamin laifi ba shi yasa qur'ani ma ya hana ai wa ma kana nabiyyin an yaqul ko wa man yaqul ya'ti bima dhalla yawm al Allah ce baya dacewa ga kowane annabi daga cikin annaban Allah ya gululi duk wanda kuma ya gururi a ranar kiyama sai ya zo da abin da ya gururi shi duk abin da kai gururi a kai abu ne na jama'a gaba ɗaya in an raba kai ma kana cin waɗanda za a ba su amma so da naka ya fi na saura sai ka ɗan zami wani abu so da ya zama naka ya fi na abun nan ko kuma saboda ga wani abu kana so kana tunanin in aka zo rabo kila ba zai shiga cikin rabonka ba sai ka zami duka dai sun rashin gululi tunda baka jira a rawa ka samu abin da Allah ya kaddara shine rabon ka kuma da kai hakuri wannan abin zai zo gurin ka so da kai duk abin da ka samu ta haram wallahi in kai hakuri sai ka samu ta halal to shine gululi annabi sallallahu alaihi wasallam ce to dan uwankun nan nan yayi gululi a cikin kayan fai'u da aka samu shi yasa ba zan masa sallah sahabi zaid bin khalid radiyallahu anhu yace fa fattashna mata'ahu sai muka je muka bincika kayansa shi sahabin da ya rasu na kharazan min kharazil yahudi sai muka tsinci wani abu na kayan ado na yahudawa waɗanda suka bari wanda za a tattara a raba ma ƴan uwa mutum zai samu guda ɗaya daga ciki wanda a wannan ɗin da muka samu sawi jirhamai ne. inda sayarwa za a yi ba zai wuce dirhami biyu ba inda za a sayar ne ba zai wuce dirhami biyu bari ya ce dirhami biyu kaga illan hululi ko abinda bai wuce dirhami biyu ba dirhami biyu ba bai kai rubu dinar to rubu dinar dirhami biyar ne shine rubu dinar ko ah sorry rubu dinar eh, dirhami biyu ne da ɗigo biyar shine rubu dinar to shi abin da ya ɗauka dirhami biyu ne dirhami biyu ne jira zo da jira ne biyar shine zakka ai ko to jira ne biyu ya dugo biyar ya dau robo dinar to jira ne biyu kadai bai ma kai ba dun ya ba la yusawi ba zai kai ba amma zan Allah sallallahu alaihi wasallam ce ba zai masa sallah mana ba wai ba ba wai haramun ne ai masa sallah ba tunda ya gulu ya halatta a masa sallah amma tun da dama sallar ai farzu kifaya ne to tun da yana da wannan laifin to bai samu daraja da falala na annabi ya masa sallah tun nan annabin bai masa ba ai bai da laifi tun da wanda za su yi sun wadatar shine malu shahid so wanda yana da cikin hadisan da malamai suke kafa hujja da shi cewa duk wanda ya zama sanannen mafarnaci ne to mutum wanda yake da daraja a gari to bai kamata ya masa sallah saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ba wannan ba ko wani ma hadisin shi bayan ya rasu ne sahabai suke ta cewa wani ya yi shahada wani ya yi shahada wani ɗan aljanna ne suna ambatar sunan wani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce a ah, ni na gan shi a wuta kuma a filin yaki aka shi me ya faru manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai li aba'atin rallaha saboda wani mayafi kaman ka ce babbar riga babu ƴan suke babu wando ko babbar rigar kaɗai ya yi sa manzon Allah yake yana wuta da aka zo ana shirya mamata za mu sallah manzo Allah ce ba zai masa sallah an fahimta ku Allah ya hana annabi sallallahu alaihi wasallam munafikai sallah shi yasa maluma sai duk wanda ya zama sanannen mafarnaci ne kowa ya san shi wannan mafarnaci ne to wanda ya zo mai daraja a society kare masa sallah kila kai ne liman duk wanda ya rasu kai ne ake kira ka masa sallah ya rasu an kira ka kaji kila ma kaje gurin an gama masa sutura an yi komai daidai za a fito a yi sallah sai ka nemi wani wanda ka san dai ya iya sallan gawa amma a society ana ganin shi ba kowan kowa kila ma an yi shiga sahu za a tura shi can sahu na biyar sai ka ce ne limanci sallan kai sai ka tafi gida wani so da ya zama izina ga masu ɗabi'a irin irin tashi kowa duk ya ɗabi'a san shi ma in ya mutu to kila ma wanda bai kai wannan bane za a ce ya wawanci masa sallah ta zai zama wata hanya ta yin wa'azi a aikace so da haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne mun gani a wannan tunda ai ba ba fardu aini wani wanda suke wurin kuma sun wadata shikenan sai tafi a guna ya ce to wai ma dan uwan ku sallah in kun gama in ma biya ka ce to kabbaran farko kaza za ka ce kabbara na biyu kaza na uku kaza na hudu kaza ka kiyaye eh to ka masa sallah sai ka tafi abun an fahimta ku to haka da ana irin wannan tarbiyya da Annabi sallallahu alaihi wasallam koya mana da an daina abubuwa da yawa da an daina abubuwa da yawa Allah ya sa mu gani to muhallin shahid ne mala ya kawo ya nuna mana cewa yin sallan ba fardu ba ne, fardu ne amma kifayi an gane mala yake wannan hadisin imam malik ya tsada shi a cikin muwatta abu imam abu dawud imam an-nasa'i imam ibn majah imam al-hakim imam ahmad duka sun tsada shi da sanadi ingantacce wanda har imam al-hakim yake cewa sahihul ala shartihima shi hadisi ne ingantacce bisa sharhin imam al-bukhari da imam muslim <clears throat> fakara ta hamsin da takwas malai ce wa yustasna min zalika shaffani fala tajibu salatu alaihima yace ana keɓance mutum biyu akwai mutane biyu waɗanda ba wajibi bane a yi musu sallah in so rasu to ko ba mu sallah ba yi laifi ba amma yi musu shi wanda ga malam zai nuna mana amma in ba a yin ba to ba sa'a ma Allah ba yi laifi mana ba wajibi bane su su biyu waɗannan mutanen guda biyu ba wajibi ne a yi musu sallah Yake al'awwal na farko shine a tiflu lari lam bulu yaro karami wanda bai kai munzalin balaga ba in ya rasu to ba wajibi ne a yi masa sallah in yaro karami wanda bai balaga ba ya rasu sai zama har an mishi wanka an masa sirra an je an binne shi ba tare da an masa sallah ba to ba sa'a ma Allah an fahimta ko duk da a yi masa shi ya fi kamar yadda malam zai mara bayani a nan ya ce li annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallam lam salli ala ibnihi ibrahim alaihi salam so da annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma lokacin da ɗansa ibrahim ya rasu bai masa sallah bai masa sallah qalat aisha radiyallahu anha na aisha Allah maɗaukakin sarki ya ƙara yadda a gare ta take cewa mata ibrahim ibnu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yace Ibrahim dan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya rasu wa huwa bunu 18 shahran yana dan wata 18 haka shekara ɗaya da rabi kenan ku yana dan wata 18 فلم يصلي عليه رسول الله صلى الله wa وآله وسلم أما من ذا الله صلى الله wa وآله وسلم بمسا bai masa الله da wannan maluma ke cewa in yaro karami wanda bai balaga bai mutu ba wajibi bane ai masa ai masa sallah in ba ai masa ba ba ai ba laifi ba yace asani na biyu ash-shahidu wanda ya mutu a filin yaki ya mutu yayi mutuwan shahada shahada na filin yaƙi, to shi ma ba wajibi bane ai masa sallah shi ma hukuncin irin wancan na ƙaramin yaro in yi masan shi ya fi amma in ba yi ba ba yi laifi ba wanda mun karanta wasu hadisai a baya malai ce li annan nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli ala shuhada'i uhud so da annabi sallallahu alaihi wasallam ai mun karanta da yi ma waɗanda suka shi shahada a yakin uhud sallah ba in banda mutum biyu ko hamza da kuma wannan balaradan da da yake manzo Allah aka ba shi ganima ko ya ce ma annabi sallallahu alaihi ni ba na musulunta dan ganima bane na musulunta ne dan na so in je filin yaki in kashe a kashe ni a halbe ni a nan mun tuna ku ya nuna wuyan shi kuma aka zo a kashe shi kuma a gurin aka halbe shi ya mutu wanda manzo Allah sallallahu alaihi da za a dauke shi shi ya dauke shi da hannunsa ya kai shi zuwa hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine zuwa makaransa inda aka dauke ya dauke shi har zuwa kabarinsa to banda su su biyu din nan babu wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu sallah a waɗanda suka mutu a yaƙin Uhud a gano cewa yi ma wanda ya mutu mutuwan shahada a filin yaƙi ba wajibi ne malaki wa fi zalika thalathatu ahadisa sabaqa dhikruha yace a karkashin wannan akwai hadisai guda uku wanda an ambace su a baya malaki cewa lakin zalika lam la yanfi mashru'at mashru'iyyat as-salati yace fa cewa da aka yi ba wajibi ba baya nufin cewa fa ba wai kar a mu irin shari'a bai yadda a musu ba a cewa aka yi ba wajibi ba biduni wujubi kama ya'ti min al-ahadith ana nufin ba wajibi bane amma aka yi an yi daidai kuma yin shi fi kamar yadda wasu hadisai za su zo a ƙasa wanda zai nuna zai nuna cewa yi musu shi yafi yace fil mas'alati taliya a mas'ala ta gaba sai ma dai kullu mas'ala ta 59 shine yace wa tushraqu salatu ala man ya'ti dhikruhum an da ya halatta a musulunci ayi sallama waɗanda ambatan su zai zo waɗanda malam zai ambace su dinna to ya halatta a musulunci ayi musu sallah an fahimta ku ya halatta shari'a ya shar'anta za a yi musu sallah za mu je a ciki akwai waɗanda da yawa za ga mutane suna yawan tambayoyi a kansu za mu ji su da yawa to wani fa wanda ya mutu ta hanyar kaza fa wanda ya mutu ta hanyar kaza fa to malam ya ambace su duka da dalilai waɗanda yake nuna cewa ya halatta a yi musu sallah za ga ce to wanda ya kashe wani aka kashe shi za a yi sallah wanda ila ya yi zina ne aka ba yi hukuncin a jefe shi sai aka jefe shi za a sallah wanda ya kashe shi. duk ana irin wannan tambayoyi duka amsoshin malam ya bada amsar a cikin a cikin littafin Malam ce waɗanda shari'a ta yadda abu sallah al'awwal na farko a tsifin yaro ƙarami walau kana sikfan ko da kuwa farinsa aka yi aka ce asifiku ya ce wa huwa alladhi yasqutu min batni ummihi qabla tamami shine wanda ake barinsa yake fitowa daga cikin mahaifiyarsa kafin ya gama ya kai lokacin da ya kamata a haife shi an gane ku wanda za mu zo mu abinda maluma suke faɗa za mu zo mu karanta shine in yaro barinsa aka yi amma kuma ya cika wata hudu to ya halatta a masa sallah duk yana ci waɗanda ba wajibi bane amma shari'a ya nuna ya halatta a masa sallah so da in yaro ya cika wata hudu ya zama mutum ya zama ɗa kuma ana sa ran an busa masa rai sai dai daga baya ne ya rasu an gane ko hadisi abdullahi dan mas'ud ay ya nuna ko inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfa thumma yakunu alaqatan mithla dhalik thumma yakunu mudghatan mithla dhalik thumma yursalu ilayhi al-malak fi huru Allah ma a wannan hadisin manzo Allah sallallahu alaihi cewa kwana 40 40 40 so uku yaro yake a ciki daga nan sai a busa masa rai in ka kirga arba'in arba'in uku zai baka wata hudu an gane nesa shi yasa in ya kai wata hudu ana kyautata zaton ya riga zama da an buta musa rai sai dai Allah bai ga daman ya zo duniya da rai ba an gane ku shi yasa a shari'a mun in ya kai wannan munzalin in ya kai wannan munzalin ya halatta a masa sallah kawai da muka fara ma ba wajibi ba za wajibi ne a sa masa suna kuma za a masa yanka so da za a tashe shi filin alkiyama za a masa yanka kuma za a sa masa suna wajibi an fahimta hukuncin shi ɗaya da dukkan sauran sauran yaya inda kuma da ya fito duniya ma ya fito ko da ya yi ƙara so ɗaya ne tukun ya mutu to abinda yake nashi ne in yana da shi in yana da shi to za a raba ga dukiyar abinda nashi in yana da shi to za a raba matsayin gado ne kamar yadda inda baban shi ne ya rasu sai aka haiko shi yana zuwa kuka ɗaya kawai sai ya mutu ya ci gadon da aka bari na baban shi an fahimta ku ba za ce a kuka ɗaya kawai ya haɓa ya yi kukan ba shi kenan kawai yana zuwa kawai ilima daga uwan sai na sun sai wanda suke gudun suka ji kukan shi kenan ya ci gadon shi dole gadon nan da aka da za a raba a raba da shi an gama kuma nashin kuma a raba ma waɗanda za su gaje shi an fahimta ku yau to in yaro ya kai wannan to ya halatta a yi masa a yi masa sallah malaki cewa wa fi zalika hadithat yace akan wannan akwai hadisai guda biyu waɗanda suka tabbata na farko hadisi na farko shine hadisin da Imam Abu Dawud da Imam An-Nasa'i da wasu suka wanda hadisin ya gabata cikakken shi wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa tiflu yusalla alaihi wa yud'a liwalidayhi bil maghfirati war rahmah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yaro karami wanda bai balaga ba za a yi masa sallah kuma lokacin da za a masa sallan za a yi mai iyayensa ne addu'a in aka zo masa sallan ya hamka Allah in aka zo masa sallan za a ma iyayensa ne addu'a za a roƙa Allah maɗaukakin sarki ya ma iyayensa rahama ya musu gafara an gane ku to shi yake da abun da za a roƙa masa gafaran akai yawwa annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce za a masa sallah kuma za a roƙa ma iyayensa iyayensa gafara hadisi na biyu shine malaika na Aisha ta radiyallahu anha qalat daga nana Aisha Allah madaukakin sarki ya kare da a gari take cewa uti ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi min silyan al-ansar yace an zo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wani yaro karami daga cikin ƙananan yara na garin Madina fa salla alaihi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai masa sallah kaga dan shi Ibrahim ya rasu bai masa sallah amma wani kuma ya rasu yayi masa ne sallah to da nuna cewa ba wajibi ne sai ya ma wani wani bai ma wani ba ya ma wani bai ma wani ba in an yi ba laifi amma in ba yi ba in an yi an da an yi daidai in ba yi ba shi ma babu laifi yace qalat Aisha sai da na tace fa qultu tace sai na nace tuba li hadha yace kai madalla da wannan yaro usfurun min asafiril janna Ta ce o oh, sun zo daga cikin tsuntsayen aljanna lam ya'mal su'an bai taɓa wani laifi ba shi ke nan sai aljanna direct in jina na shi walam yace bai taɓa aikata wani laifi walam ku bai ma kai munzalin da zai ma san me laifin bare bare ya aikata qala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mata awa ghayra zalika ya Aisha yace kuma zai iya zama sabanin abin da kika faɗa ba ya Aisha cewa tsuntsu ne daga cikin tsuntsayen aljanna cewa aljanna ne da yare yace kuma zai iya zama ba haka ba in ji manzon Allah sallallahu alaihi sallam shi manzo Allah ce khalaqa Allahu azza wa jalla aljanna Allah madaukakin sarki ya halici aljanna wa khalaqa laha ahlan kuma Allah ya halitta ma aljanna waɗanda za su ga aljanna wa khalaqahum fi aslabi aba'ihim kuma Allah ya halice su tun a cikin tsatsan iyayensu wa khalaqa an-nara Allah ya halice ta wa khalaqa laha ahlan kuma ya halitta mata waɗanda za su shige ta wa khalaqahum fi aslabi aba'ihim kuma Allah ya halitta su ne tun a tsatsan iyayensu annabi sallallahu alaihi faɗa mana na Aisha wannan hadisi na cikin sahih Muslim Imam nasai Imam Ahmad duka sun fitar da da wannan da wannan hadisi Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala sai ke cewa wannan magana da annabi sallallahu alaihi ya faɗa mana na Aisha cewa da tace yaro ne karami aljanna da ras ko ya taba aikata wani laifi bai ma kai munzalin da zai aikata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a zai iya yiwa kuma sabanin haka imamu nawawi a cikin sharhin sahih muslim sai yake cewa ajma'a man yu'taddu bihi min ulama'il muslimin yace dukkan wani daga cikin malaman musulmai wanda in yi magana ake iya duba maganansa sun yi ijma'i ala anna man mata min atfalil muslimin akan cewa duk wanda ya mutu daga cikin yara kanana na musulmai wanda bai kai munzalin balaga ba fa huwa min ahli janna to tabbas dan aljanna ne wannan ijma'i ne na malaman musulunci gaba da an gane to wannan magana da Annabi sallallahu alaihi wasallam zai iya yiwa sabanin haka ba sai ce wal jawabu an hada al hadith amsan kuma wannan hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine annahu la'allahu nahaha an al musara'ati ila al qata'i min ghairi dalil suka ce Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan magana ne zai iya yiwa saboda ya hana ta yanke hukunci ga wani dan ya mutu ba tare da dalili so ma yana daga cikin usul na ahlus sunnati wal jama'a usul na ahlus sunna shine ba sa yanke cewa na dan wuta ne ko wani dan aljanna duk aikin kirkin shi in ya mutu ahlus sunna ba su yadda ba kuskure ne babba ta cewa na ai dan aljanna ne duk aikin sabon shi in ya mutu in dai har da musulmi ne kuskure ne ya ka fita daga layin ahlus sunna ka ce wani ai dan wuta ne wata da kila yana sabo kaza yana laifi kaza ba ruwanka in ba za ka masa addu'a ba kai shiru wannan ba shi a cikin aqidan ahlus sunnati wal jamaa shi sai ma laifi to da Allah ne sallallahu alaihi ya hane ka ne so da tsoron wancan ada zo mun karanta mun ma ba misalin wani da ya mutu a filin yaki da sabon suka ce dan aljanna ko manzo Allah ya ce ya gan shi a ina a wuta yanzu kai ka zai baka mutum ya mutu a filin yaƙi a ce dan wuta ne an ba wahayi ba wanda zai faɗi zai tabbatar da to sun ce to kila manzo Allah sallallahu alaihi ya hana ta ne saboda karta karta ci gaba ko in mutum ya mutu ce dan aljanna ne mutum ya mutu ce kaza saboda hakan kamar shi shige ne wa Allah madaukakin sarki an fahimta ku suka ce zai iya wa wannan shine dalili au qala zalika qabla an ya'lama anna atfal al-muslimina fil janna kuma zai iya yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan hukuncin ne kafin Allah madaukakin sarki kuma ya sanar da shi cewa a'a duk wani wanda ya mutu bai balaga ba daga cikin ƴaƴan musulmai ƴan aljanna zai iya yi wa wancan shine dalilin kuma zai iya yi wa wannan wannan shine ne shine dalilin ala ayyati hal wannan yana nuna mana cewa kuskure ne mutum ya mutu kawai ka yanke hukunci ka cewa na dan aljanna haka kuma kuskure ne kawai mutum ya mutu ko ka yanke hukunci ka ce wani dan wuta ne matakai ya mutu yana musulmi amma mutu ya mutu arni ko ka kwanto kanka ko har zuwa kai dan wuta ne dan wuta ne Allah ya riga ya haramta aljanna ma wanda ya sauka kafin bai taba shiga aljanna ne ba Allah ya ce hatta yalijal jamalu fi sanil khiyar yace in kaga wanda ya mutu yana kafiri ya shiga aljanna Allah ya ce to an iya tsofa raƙumi ta ramin allura ya wuce haka Allah ya faɗa yace in kaga kafiri ya shiga aljanna to an tsofa raƙumi a ramin allura na ɗinki kuma a raƙumin ya wuce daga ba zai yiwu ba kenan kamar kai ne ka ce sai ranar da kaza ta haƙori ko haka wani yawwa amma wanda ya mutu yana musulmi to haramun ne a musulunce ka yanke ka cewa na dan wuta ne ko kuma ka cewa na sai ka masa fada kuma ba yadda ka masa addu'ar Allah ka saki a wuta ba shi ma ba yadda ba ba yadda ba wajibi ne tunan musulmi ne wajibi ne ka masa addu’ar roƙon Allah ya gafarta masa ko ka yi shuru amma ka masa fatan cewa Allah sa shi a wuta wannan ma haramun ne ba yadda ba duk yadda kake kiyaye da shi kuma dole ka yi wannan kuma dokan Allah ne dole ka haƙura. an fahimta ko Allah ya samu gani insha Allah ta'ala anan zamu dasa ayan Allah madaukakin sarki ya da mu zama ta gaba sai mu ci gaba daga waɗanda malai fara lissafowa waɗanda shari'a ta yadda a yi musu sallah abin da muka faɗa daidai Allah maɗaukakin sarki ba mu lada kuskure da muka yi Allah maɗaukakin sarki ya ce mana A kan tambayan da aka yi satin da ya wuce na ce sai na bincika cewa menene hukuncin ya halatta mutum yana da janaba kuma ya musharaka wajen yi magawa wanka ko bai halatta ba na tambayi malumamu na tambayi profesa muhammad alhassan yunus hafizahullahu ta'ala hod eh, na islamic studies na nan jami'a da kuma malaminmu dr idris ibn zubair a tungawi duka amsan da suka bayar shi ne ya halatta matakar babu wani wanda ya iya wankan sai shi kuma aka ce sai ya je ya yi wanka to za a saba dokan da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi na cewa a gaggauta to babu laifi yayi yayi tsaya yayi wankan duk da cewa akwai janaba tare da shi an gane ku amma akwai wani wanda zai iya yin wankan ko kuma in yi zai je yayi wankan ya dawo ba za a saba umarnin da annabi sallallahu alaihi wasallam na cewa a gaggauta ba to ya je yayi shi ya tunda ai ana gama wankan za a yi sallah ne ka kuma ba zai sallah da janaba ba an gane ku

Eh, eh. yake cewa maganar bululi da aka yi yake mata a gida lokacin an zo da abu a raba da sai ga tun da su ne za su raba kafin su gama rabawa sun fintinci ne sun abin nan yake shi ma zai shiga cikin bululi gaskiya kuskure kuskure ne kuma shi a tsarin a shari'a tarbiyyar da annabi sallallahu alaihi wasallam mana umarni daga gare shi tabbatacce shi ne in kai ne ma mai rabu to dole kai ne ka zama ƙarshen mai ɗauka in har baka yadda ka zama ƙarshen mai ɗauka to sai dai kar ka zama mai rabu ko da zai ƙare ne sai dai ka haƙura tunda kai ne mai rabu amma kai ne za ka yi rabu kuma ka ɗauka ba a gama ɗauka ba kuma wanda za su ɗaukan suna nan sai dai misali an raba amma sauran kira ba sa nan ko ba su wakilta wani ya ɗauka to babu laifi bayan waɗanda suke nan sun ɗauka kai ma ka ɗauki naka to kaga duka kuskure ne gaskiya kuskure ne amma cewa zai shiga cikin hululi ko ba zai shiga gaskiya ba zan abun nan ba amma insha Allah karatu na gaba sai mu abun nan shi ma za mu za tambaye malaman mu insha Allah ta'ala amma dai kuskure ne kuskure ne wallahu a'lam ku tsara eh ai babu wani aiki na alkhairi da mutum zai yi da bai da lada la wa amala amilin minku min zakarin aw unsa Allah ce baya sabatar da aikin mai aiki a daga cikin ku in je har kai aiki ga kuma Allah ne ya saka to sai ka Allah zai yarda ka ba za ka taɓa yin wani aikin alkhairi kuma Allah ya salwantar da ladan aikin an gane ku hmm. wallahu a'lam اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله